da ɗari hudu da arba'in da bakwai wace sai daidai da takwas ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta goma sha tara a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma wato suratu maryam rai salatu wasala wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi da ibn jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya jiya mun kwana tsakankanin aya ta goma sha bakwai da aya ta sha takwas Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin cewa ya aike ruhinsa zuwa wurin Maryam alaihi salatu wassalam to muna kan bayanin saɓanin malamai me ake nufi da ruhi a wannan aya wasu daga cikin ainihin malamai kamar Imamul Mawardi da Imamul Zajjaj rahmatullahi alaihi ma suka ce abinda ake nufi da ruhi shine Isa alaihi salatu wassalam domin kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yayi magana da annabi Musa kuma ake ce da shi kalimullah wato wanda Allah subhanahu wata'ala yayi wa magana shi ma annabi Isa Allah subhanahu wata'ala ya kira shi kalman Allah ya kuma kira shi ruhin Allah subhanahu wata'ala Allah yana cewa subhanahu wata'ala يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه don haka da wannan sai suka ce abinda ake nufi da ruhi anan arsalna ilaiha ruhana wanda ake nufi da shi shine annabin Allah Isa alaihi salatu wassalam amma da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa abinda ake nufi da ruhi anan shine Jibrilu alaihi salatu wassalam saboda ayoyi da yawa sun kira shi da ruhi Allah yana cewa subhanahu wataala yunazzilu almala'ikata birruhi min amri yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu saffa nazala bihi ar-ruhu al-amin تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة tanazzalu mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli am kenan da wannan suka ce abinda ake nufi da rufi ruhi anan shine jibrilu alaihi salatu wassalam domin gaba ɗaya, duk duniyan musulmai sun yi ittifaqin jakadin Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga annabawansa shine Jibrilu alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala sau da yawa ya jingina magana zuwa gare shi allamahu shadidul quwa wa ma sahibukum bimajnun Majnun, laqad ra'ahu bil ufuqil mubin ya ganshi a sansani ƙarara, sai aka ce ainihin shine jibrilu alaihi salatu wassalam kuma nasoshi a wurare daban-daban sun tabbatar da wannan don haka zance mafi inganci wato shine jibrilu alaihi salatu wassalam fa arsalna ilaiha ru'ana fatamassala laha basharan sawiya sai ya bayyana gare ta ɗan adam ne kyakkyawa daidaitacce a don haka tun da ita ba tabi'arta ba ce ba al'adarta ba ce tambaɗewa da bambaɗewa da lalacewa da watsewa ba tabi'arta ba ce domin tun lokacin da mahaifiyarta ta sadaukar da ita zuwa ga yi wa ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala hidma sai da ta nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala game da wannan yarinyar daga duk wani shedani domin tana cewa wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim da ita da abinda Allah subhanahu wa ta'ala zai ba ta na dhurriya Allah ina neman tsarin ka daga shaytani kar ya illata su kuma kada ya musu wani abu wanda zai zama abun fada a cikin duniya idan ba alkhairi ba to kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa don haka ganin mala'ikan nan ke da wahala ganinsa ke da wahala sai wato ta nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda mahaifiyarta ta nema mata tsarin Allah subhanahu wa ta'ala saɓanin abin da za ka gani a wurin wasu daga cikin matan yau wani ya zo yana ban labari yana ce malam ina cikin damuwa nake me yasa ka cikin damuwa yace ya je ya aika aika ka aika aika yace ya aika aika amma abin da ya daure masa kai ya bashi mamaki ita yarinyar cewa take burinta ya cika kawai ta riga ta gama da shi na ce ka gama da ita ko ta gama da kai a'a wai ita take cewa ta gama da shi kaga tunanin irin wasu daga cikin matan yau to amma bari ka ji maryam alaiha salatu wassalam bari ka ji abin da ta faɗa a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا تو سنة دم النمج يا بيانا متى قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قالت سيدتي إني لليني أعوذ إنا نيمن قلي بالرحمن دع الله سبحانه وتعالى ما يرحمه منك دقاليك كي إن كنت تقيا in ka kasance kai mutum ne mai jin tsoron Allah subhanahu wata'ala ga tunani irin na matan jiya kenan kamar yadda wani mai iya magana yake cewa hunnal hara'iru la rabbatu akmiratin sudul mahajiri la yuqra'na bisuwari mata ne in ka gansu sun san ciwon kansu sun san dan me suka zo duniya sabanin irin wasu abubuwa da muke gani a yau a wurin wasu mata wai kuma abin takaici wai musulmai tace ina neman arin Allah mai rahma subhanahu wa ta'ala daga gare ka in ka kasance kai innan mai jin tsoron Allah ne Imam al-Bukhari rahimahullah ya rawaito a cikin littafinsa Abu Wa'il yana cewa radiyallahu an qad alimat Maryam ta riga ta sani alaiha salatu wassalam anna taqiyya dunuhiya shi mutumin da yake da hankali wato shi mai tsoron Allah yana da hankali ko kuma shi mai tsoron Allah yana da hannuwa inna fi zalika laayatin li ulil nuha annubiya yana da hankali in kace mishi don Allah don son annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san ka riga ka kai shi ƙarshe gaba ɗaya ba wanda zaka ka haɗa shi da shi sama da wannan don haka in abu ne yana iya bari in abu ne yana iya yi don haka sai ta nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala daga gare shi wahab munabbe yana cewa taqi ismu fajirin ma'ruf fi Ya ce yace taqi a lokacin sunan wani mutum ne wanda ya shahara da alfajirci ya shahara da nukufurci ya shahara da ta'addanci ya shahara da keta mutuncin mata sai ta ce kenan inni a'udhu birrahmani min in kunta taqiya lalle ina neman tsarin mai rahma daga gare ka kai in har ka kasance kai ne wannan mutum da ya shahara da fasikanci a cikin duniya ibnu asiya ya ce rahimahullah wannan maganar tana da rauni kwarai domin magana ce shaki faɗi kawai amma abinda qur'ani ya kira ta taqiyan wato in ka kasance mai jin tsoron Allah a bashi a haka maganan cewa wai wani mutum ne mai suna taqiyu a wannan lokaci ce babu wani abu da zai goya ma wannan tafsiri baya don haka mu bar shi akan cewa kawai ne ina neman tsarin Allah subhanahu wata'ala mai rahama da jin kai da tausayi daga gare ka kai in ka kasance kai mutum ne mai jin tsoron Allah subhanahu wata'ala kuma ko da yara bil fitra a tabi'ance yara su kansu sun san akwai Allah subhanahu wata'ala ina da wani yaya yana bani labari Allah ya ji kansa ya rasu yake cewa wani wata rana wani abu ne bashi mamaki yara ne guda biyu suka zo ɗayan yace bai kai shekara bakwai ba ɗayan kuma kamar shekara uku suna tafiya shi babban na jin karami sai karami ya ce ka goya ni ya ya zan goya ka tun da kace sai ka bi ni yadda na gaji kai ma ka zo mu tafi sai ka gaji ya ce ina zaune ina kallon sai shi karami ya ce to don Allah in kana ma girman Allah ka goya ni ya ce abin da ya ban mamaki sai babban sai ya durkusa ya ba da bayan shi kawai sai ya goya sai ce to yaro kenan ƙarami ya san akwai Allah subhanahu wa ta'ala mai babba zai ce baligi don haka in inni a'udhu bi rahmani mink in kunta taqiya ga abin da yake qala ma Wasu ربك bikili لك غلاما زكيا to yanzu ita tana tunanin tunda bata taɓa kaɗaituwa da namiji ba yanzu ta nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala da agajinsa akan wannan bawan Allah da bata san kowaye ba yanzu sai ya zo mata da magana wacce yake ya girma hankalinta gaba ɗaya qala sai ce. innama ana rasulu rabbiki li ahbalaki gulaman zakiya qala sai yace innama kawai ni ana ni rasulu rabbiki dan sako ne daga mahaliccinki subhanahu wa ta'ala li ahbalaki ko ya yahbalaki domin ya baki ko dan baki gulaman wani yaro zakiyan tsarkakakke tsaftatacce a cikin qira'at ana karantawa li ahbalaki imamu nafi da asim da ibnu kasir da ibnu amir da hamza da kisa'i su suke karantawa li'ahabalaki sannan ana karantawa biliya liyahabalaki wato abu amr bin al'ala da kuma warsh daga nafi su suke karantawa liyahabalaki to menene bambancin li'ahaba ni in baki liyahaba shi ya baki ibnu al-ambari yake cewa imamu zajjaj yace rahimahullah suna da ma'anoni in kace ce liyahabalaki, ma'ana arsalani ni li yahaba laki shi ya aiko ni domin ya baki amma in kace ce liyahaba ai ursiltu ni na wakilce shi na zo liyahaba domin in baki in miki bishara da abin da Allah subhanahu ta'ala ya baki ainihin na ɗa shi kuma ɗan nan Zafiya. wato ɗa ne tsaftatacce tsarkakakke wanda yake duniya za su ambace shi a baya to cikin tashin hankali tun da yarinya ce kaman ma kin tsatsa na tsatsa ta fito gidan manya gidan dattawa ta san tarbiyya nan da nan sai ta mai da masa da martani قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قالت anna kunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya nan da nan sai ta maida masa da martani kawai sai ta ce anna to ta yaya Ya kunu li gulamun da zai zamo gare ni domin a sanin mu mu da ga mace bai samuwa sai ta hanya guda uku ko dai ta hanyar aure ko in ya zama na baiwa ce ga wani ko ko a'a mai cin gashin kanta to ni ban kasance ɗayan guda uku ba يا ذائي كمير تجعشان قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون تسي أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر على الحالي نمج بيتب شافاتابا إذا إيه سي مصا يمس مقصا مساسا كو مساسا معنا شافا ولم أكو بغية نيبا كسن شيبا لغزا تنبأتا وأتأتا ma'ana abin da wasu suke cewa karuwa ni ban zama irin wannan ba idan aka ce almas ma'anan shi shafa to shin shafa ne irin na jiki wannan koko shafa irin na aure malamai sun tafi gida guda biyu wasu ka ce almasu abin da ake nufi da shi shafa na jiki wasu ka ce a almasu abin da ake nufi da shi shafa irin na aure Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa a can min ƙabli an yatamassa wato ne sai ya bi waɗannan abubuwa da musulunci ya shar'anta masa kafin su zo su killace da juna to ne abin da ake nufi ana don haka ni ban taɓa mu'amalantar wani namiji ba bai taɓa sani na ba yadda nake ɗinnan budurwa ce to ta yaya irin wannan al'amari zai faru da ni ana kaga tarbiyya kenan ana ban labarin wata mata wai ɗiyarta ta je ta haihu a titi sai ta dinga raba suyi da kati cewa za a yi suna ran kaza kuna fahimta a titi ɗiyarta ta je ta haihu maimakon alhini da tashin hankali da da komai ma ya same ta wata ta dinga raba suyi da kati na gayyata cewa yarta ta haihu za a yi suna ran kaza ba fa hanyar aure ba to ina za mu da irin wannan tarbiyya wani mutum ciko da ɗaya shi ta haka tun da ya faɗi ya paralyze bai farka ba sai a gaban Allah subhanahu ta'ala saboda ya san al'amari ne mai girma amma ita ga abin da ɗiyarta ta yi bai zama da girma a wurinta ba to kaga shi sa Maryam alaiha salatu salam ɗiya ce mai kunya sai ta ce ta ina ne za a samu gare ni ni dai ban taɓa mu'amalarta namiji ba ni kuma ba baiwa ba ce ga wani ni kuma ban kasance mai zaman kanta ba a nan bakai, alawazin nifa'i akwai kalmomi haka a cikin larabci waɗanda yake ba su zuwa da ta'un amma li aglabiyatil waqti fiha saboda sifan ya fi rinjaye a cikinta domin ta'un da alif shine alama da ake gane sunan mace alamatu ta'nisi ta'un aw alif wa fi asanin qaddaru ta kalkatif wato akan wani zubin akan kira mace ba tare da ta'un ba kamar yadda na fara bayani shekaran jiya misali kamar ha'iq mace mai al'ada hamil mace mai ciki taliq ya kamata ce hamila ha'iza taliqa misali aqira amma ba a sanya ta'un saboda sifa ne wanda ke da rinjaye a cikin mace amma idan kaga an sa ta'un to abin na farko ne kenan bai riga ya jima a cikinta ba don haka anan ibn al-ambari sai ce rahimahullah Allah subhanahu wa ta'ala bai ce baghiyatan ba ban kasance mai zaman kaina ba saboda galibi shi namiji bai zaman kansa sai dai mace ta yi zaman kanta ba a ce da namiji ai kasan zaman kanshi yake ba mace ce ake cewa zaman kanta saboda ita aibi ne gare ta ai illa ce gare ta misali kaman kaga idan mutum yayi abu sai bai cewa nayi an koda mace ce ta yi mota ba ta cewa nayi an gobe na yi amarya ana fahimta to wannan kuma wani yare ne wanda yake manya ne za su iya ganewa me yasa ba a cewa nayi ango sai dai a ce nayi amarya dattawa daga cikin musu ne suke gane wannan yara sai kuma wanda ya karanci balaga ko ka taba jin an ce mace ta yi ango sai dai a ce ko da ita ce sai motar hawa sai a ce ta yi amarya ba a cewa ta yi ango <laughs> ana fahimta don haka walan aku bagiriya ni ban kasance mace ba ce, ainihin ballagaza mai zaune da kanta ba, gashi na. Ƙona ka zaliki ƙona rabbuki huwa alayya hayyin, wani na ja'ana hu ayatan linna fi wa rahmatan minna, wa kana amuran maƙudiyya. Wato har kullum kyautar Allah subhanahu wa ta'ala ta biwa ya baka. Haka hausawa suke faɗa. Allah subhanahu wata'ala yake cewa qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya har kullum idan Allah subhanahu wata'ala ya nufin zartar da al'amari durrin tsinsa duk girmansa Allah subhanahu wata'ala kan aiwatar da shi idan ka koma cikin kissa cikin suratul ahzab akwai Zaidu bin Haritha radiyallahu an asalinsa bawa ne na Khadijatu bint Khuwailid matar farko ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ta dauke shi sai ta baiwa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kyautarsa sai ya yanta shi sai ya zaune tsawon lokaci a gidan Annabi alaihi Sallam har ma ake kiran shi Zaidu bin Muhammad Zaidu dan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yana zaune sai ga mahaifinsa ya zo da ƙanin mahaifin sun fita nemansa da suka zo sai suka sami annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce mun ji an ce kai mutum ne mai adalci mutum mai girma dattijo ɗan dattawa mai sanin ya kamata ɗana ne na neme shi shekaru da yawa ban same shi ba amma sai labari ya ishe mani cewa yana wurinka Shi na nazo cikin karancin da ake cewa kai ne karanci ne ka bani ɗana in tafi da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce to bari in kira dan nan naka sai ka maimaita wannan magana a gabansa sai aka kira zai radiyallahu anhu da ya zo annabi yace alaihi sallallahu ka san wannan ce mahaifina ne wannan fa ce kawuna ne kanin mahaifina ne ko ku baffa na ne sai ce to ba sai faɗi abin da ka faɗa sai ce to na zo ne ina son ka zo ka bi ni mu tafi annabi sallallahu ce to kafin ya bada ansa bari in gaya maka siyasa ta ni ni fa duk mutumin da yace zai zauna da ni ba zan ce sai ya tafi ba amma kuma in har ya ce zai tafi kuma ba zan ce sai ya zauna ba ka gane wannan magana don haka kai zaidu ka bada ansa sai zaidu yace radiyallahu an baba ka yi hakuri ka mun aikin gafara aini wannan gida tun da na zo mutuwa ce za ta raba ni da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin na yanzu na zaune gari na ga wurin zama don haka ka yi hakuri baba ba ci gaba da sadar da zumunci kawai amma ni ba zan bi ka ba to sai aka wayi gari ana ce da shi zaid ibn muhammad maimakon a ce zaid ibn haris abinda ake cewa adoption wato tabanni zaka ɗauko yaro ka riƙe sa maimakon ya ci gaba da amsa sunan iyayensa sai dan kai ne kake ɗawainiya da shi sai ya koma yana amsa sunanka to Allah subhanahu wata'ala ya yi nufin ya wargaza wannan ta'ada a cikin al'ummar musulmi sai shi zaidu din nan sai aka ce je aure wata mata sunanta Zainab radiyallahu anha ita ta fito babban gida ita ‘yar dangi ce, ita bata taɓa bauta ba, shi ko bawa ne aka ‘yanta shi, aka zo aka yi auren sai zama na cewa ba ta samun wato bai samun abin da yake so a wurinta a da yaushe saboda tana ganin ajin ba ɗaya ba abinci ba zai samu ba kulawa ba zai samu ba tana ganin a kai fa ajiye bawa kake daga baya ne ka zo ka samu privilege kaɗan samu dama aka yan taka. ni ko tun from day one iyaye na manyan mutane ne don haka ajin nawa da naka ba ɗaya bane sai shi zaidu radiyallahu an shine sahabi guda ɗaya tilo wanda qur'ani ya ambaci sunansa sai ya zo ya kawo ƙaranta wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce alaihi wasallam ittaqi amsik alauka amsik alayka zawjaka wattaqillah ka rike matarka ka ji tsoron Allah subhanahu ta'ala, alhali kuma Allah subhanahu ta'ala. ya riga ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa zaidu zai saki zainab radiyallahu anhuma kai zaka aure ta kaga in ka kalli abin surarsa na da girma misali bari in baka misali na hankali kai ne kana da yaron gida shi ke tuka motarka shi ke ɗaukan matanka shi ke ba dabbobinka abinci shi ke zuwa ya maka cefane sai a ce ya saki matarsa ka aura gaba ka ci ko baya a zahirin abu amma in kai ne ka saki mata ya aura shi gaba ya ci ko baya to haka aka jan sallam shi zai saki matan kai za ka aura abin sai zama da kirma a wurin annabi sallallahu alaihi Allah sota ya hukunta haka yace haka za a yi saboda haka ina son lalata wannan aqida da al'ada in ka dauko yaro kar ka bari ya dinga amsa sunanka don haka sai aka lalata wannan to Allah subhanahu wata'ala wannan abu mai sauki ne a wurinsa to irin abin da yanzu ya faru kenan anan sai shi manzon nan da aka aiko wurin Maryam kala sai yace kazalika ko kazalika qala rabbuk haka nan mahallicinki subhanahu wata'ala ya faɗa abin da ko huwa alayya hayyin wannan abu mai sauki ne ne a wurina ke ce kike ganin ki haihu ba ki da miji ba ki ba kuyanga ba ce ke ba mai zaman kai ba ke ce kike gani abu ne mai girma amma ni a wurina Allah subhanahu wata'ala ya ce a gaya miki wannan abu ne mai sauƙi wali ja'alahu ayatan linnas mun sanya wannan aihuwan ɗa daga wurin uwa ba tare da uba ba don mu mai da shi aya mu'jiza ce a cikin mutane wa rahmatan minna kuma wata rahama ce daga gare mu wa kana amran maqdiya ya ke maryamu kada in faɗa ki faɗa kada mu yi ja in ja wannan wani al'amari ne zartacce hukuntacce an riga an hukunta shi don haka sai ta neme shi tarafa ya riga ya isar da sako ya riga ya gama abin da zai yi ta daidai zama cikin shiri za ta samu ɗa kuma ta toshe kunnanta ta saurara Allah subhanahu wa ta'ala ya zartar da abin da zai zarta to idan ka koma a wurin malaman tafsiri rahmatullahi alaihim ibn al-ambari rahimahullah yace a cikin wannan aya ayan tara ta yi da wata magana da aka share domin asalin magana, a wato khalquhu alayya hayyinun linanfa'aki bihi na linaj'alahu ayatan linnas wannan shine dalilin zuwan wawun a wannan wurin saboda inda ba qur'ani bane da zai zamana qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyin linaj'alahu ayatan linnas amma dalilin kawo wawun ɗin akwai wasu maganganun da aka share an ƙadarta su ma'ana khalquhu alayya hayyin linanfa'aki bihi wa linaj'alahu ayatan linnas haka wannan wawun ɗin tana kasancewa ma'atufa ce ala muqaddaril mahzuf shine wanda muka kaddara din nan mun yi hakan nan ne domin ya kasance rahama gare mu ya kasance aya wannan wani al'amari ne kuma hukuntacce to yanzu sai ta ji bako ya shiga cikin jikinta gaba ɗaya. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا الله سبحانه وتعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته sai ta ɗauki cikinsa yanzu ciki ya shiga fantabazat sai ta tsallaka ko kuma ta yi nisa bihi da shi makanan wani wuri qasiyan mai nisa ana cewa qasin ana cewa qasai ma'ana mai nisa Allah subhanahu Ta'ala yana cewa in antum bil udwati ad-dunya wa hum bil udwati quswa annabi ka tuna lokacin da kuka zo sallallahu alaihi wasallam ko kuna tsauni na kusa su kuma suna tsauni na nesa don haka alkuswa wurin da yake yana da nisa wata rana saɓani ya shiga tsakanin wani balaraban ƙauye da matarsa akan ɗa shi yana tuhuman ɗan nan ba nasa ba sai ya rera wasu waƙoƙi yake cewa lataqudinna maq'adal qasai wato makanan qasiyya lataqudinna maq'adal qasai ذلقى مني ذي القارورة المقلي أو تحلفي بربك العلي أني أبو زيالك الصبي yace ko dai ki zo ki zauna ki zama ballagaza tambaɗaɗɗa tsatsa a wurina abin kyara abin hantara abin Allah wai dare ko kuma ki zauna ki rantse mani da Allah cewa wannan ɗan ni ne babansa ni ne na haife sa to abin da nake so nuna ciki la taqudinna maq'adal qasai ma'ana makanan qasiya wani wuri ne can mai nisa ta ɗauka ta tafi da shi to anan malamai sai suka yi saɓani game da ainihin awancin watannin ɗaukan cikin akwai zantuttuka kusan guda bakwai zance na farko aka ce tana ɗaukan cikin bayan ɗan lokaci ta haife shi zance na biyu aka ce sai da ta awanni tara sannan ta haife shi zance na uku aka ce a'a wato ba sa'anni tara ta yi ba watanni tara ta yi kamar yadda mata suke haihuwa sai da ta yi wata tara zance na hudu aka ce a'a ta yi ainihin sa'anni ne guda uku zance na biyar aka ce a'a watanni takwas zance na shida aka ce watanni shida zance na bakwai aka ce sa'a guda ɗaya ta yi to ayyan ma kana ko wancan ko wannan ba zai gagari Allah subhanahu wata'ala ta ɗauki cikin bayan ɗan lokaci ta haife shi ba saboda in ka kalli wasu abubuwa kuma in ka kalli siyaƙin Qur'ani dan sun riga sun gama conversation da shi yanzu shi jakadin Allah subhanahu ta'ala ya riga ya karkare yana bacewa shikenan ciki ya shiga bata gan shi ba sai ta ji canji cikin jikinta saboda jiki baya son bako yadda na sha faɗa yanzu misali kaga idan ka wani abu zai shiga zaka iya hakuri ka bashi koko sai ka nemi ya fita saboda jiki bai son bako haka kuma idan ka ci nama gashi daɗi ka ci amma in ya shige cikin haƙorinka zaka bar shi ko sai ka saka ce shi saboda baka iya hakuri ka bashi to haka nan idan mace ta ɗauki baƙo ya shiga jikinta ta kan canza wata ta sheɗe wata ta dinga laulayi wata ba za ta taɓa lafiya ba sai ran da ta haihu kowace da irin yadda ciki ke zuwa mata don haka ta ɗauki cikin sai ta tafi wuri mai nisa yanzu gashi nan za mu je mu ga mai aka yi a wannan wurin amma gabanin nan akwai wasu abubuwa wanda za ka ga turawa sun mana wanda ke nuna mana isharar cewa inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wa ta'ala na da iko akan komai yanzu ka dauki waya waya ce mutum za ku yi sallama ce da kai na tafi Saudiya sha Allah ya tafi Saudiya sai ka zo kai video call da shi shi shi ne kuma kai kai ne maganar da kake ita ce shi ma wanda yake ita ce wa ya haɗa magana? ta ina maganar ta fi ta same shi amma kuma yanzu ka kira shi yanzu tafiyar ta tafi ta same shi kuma yanzu kiran ya ɗauka kuma yanzu kuke magana ta ina ne aka hada to ashe wannan yana nuna mana cewa Allah subhanahu wata'ala yana da iko akan komai yanzu ka duba transfer kai ne zaka je point of sale POS sai ka sai abu kawai sai ka ɗauki waya ka ce ba na account ɗinka sai baka gundarin account da banki to kai za ce mishi suna ka za ko ce eh sai ɗilin ɗilin sai ka tura na kuɗin sai ka ji ɗilin eh, kana tsaye ka tashi kuɗi daga wani wuri ka aike su wani wuri ta ina in ka suka bi amma ta ina suka tafi to wannan fasaha wake da ita to akwai ɗaiɗaikun mutane da Allah subhanahu wata'ala ya ba su irin wannan fasaha sannan kuma akwai annabawan da Allah subhanahu wata'ala ya ba su irin wannan mulki annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam a lokacin da ya zo ya tura hudhud faya ya je ya binciko ya ce inni wajadtu imra'atan tamliku wa utiyat min kulli shay wa laha arshun azim وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان A malamin عن السبيل فهم لا يهتدون ya dinga wasiha yana wa'azi sai da ya zo sai ce ma ainihin sa, aljanu ke gadinsa ayyuhal mala'u ayyukum ya'tuni bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin wai cikin ku wane ne zai zo min da karaganta na mulki kafin su zo nan suna musulunci sai ifrit daga cikin aljanu qala ifrit min aljin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik yace ya kai sarki shugaba zan iya zuwa maka daga karagan wannan matan kafin ka yunkura ka tashi daga kujerarka ai kaga iko ne Allah subhanahu wataala ya bashi to shi kuma annabi Sulaiman sai ya nuna mashi ai Allah ya ba shi ikon da ya fi wannan ya inda ho ilmun min alkitab ana atika bi qabla an yartadda ilayka sarfu yace to ni kuma zan iya ɗauko wannan karagan mulkin kafin ka kifta idanunka shin su ba bayan Allah bane subhanahu ta'ala to in suna da wayin wannan waye ba su wannan to ina ga wanda ya yi su a don haka kenan idan Maryam alaiha salatu salam ta ɗauki ciki ta tafi bayan gari ta haihu wannan ba zai zama wani abu na tashin hankali ba ba wani abu bane sabo ba wani abu bane bako a wurin Allah subhanahu wataala baka mamakin kaza yanzu ka duba kaza mana in tana kwanci in kaza ta yi kwai wasu abubuwan ba mu lura ne da su jama'a kaza za ta zo ta dinga saka kwai ta dinga saka kwai in ta fita za ta fita tana kyakkyara to ta ɗauki ciki kenan in ta ajiye kwan in ta fita abinci ta je ta nemo in ta ci abinci za ta zo ta tsaya to sai ta zo ta kwakufe kan kwan nan ta rufe shi wace ba ta ilhaman cewa kwan nan ya kusa kyankyasa kai da kake da ita ba ka da ilimin wannan sai a waye gari kai wannan sai ɓaf sai fashe sai ka ga dan tsako ɓaf wannan ya fashe shi ma dan tsako ɓaf. sai ka dinga murna kace kaza ta ta kekkeshe ayaye guda tara ya ba ta ilhaman cewa ƙwan ya kusa fita to wannan wani darasi ne wanda yake muna muna rafkana sosai amma idan kana kallo zaka gane cewa wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'ir yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum duk irin waɗannan dabbobi da kake gani yadda kake gani mu al'umma su ma haka suke al'umma a cikin su Allah subhanahu wata'ala ce wa hamalatu sai ta dauke shi fansaba zabbihi sai ta tafi da shi wuri mai nisa ko ta tsallaka da shi makanan wani wuri kasiyan ainihin mai nisa to ga shi nan fa maqab ila jid'in جذع qalat ya laytani ليتني qabla hadha wa kuntu nasyan منسيا ابن جرير الطبري يا ya rawaytu rahimahullah da isnadinsa yana cewa haddasani Muhammad ibn Sahal Muhammad dan Sahal ya bani labari qala ya ce haddasana Isma'il ibn Abd al-Karim Isma'il dan Abd al-Karim ya ba mu labari qala ya ce haddasani Abd al-Samad ibn Ma'qil Abd al-Samad dan Ma'qil ya ba mu labari bin akhi Wahab ibn Munabbih dan dan uwan Wahab dan Munabbih radiyallahu anhum qala ya ce sami'tu Wahaba naji Wahab yana cewa radiyallahu anhu qala ya ce lamma arsala Allah Jibril ila Maryama a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya aiki Jibrilu alaihi salatu wassalam zuwa wurin Maryam alaiha salatu wassalam tamassala laha basharan sawiyya sai ya musaltu ya bayyana mata ɗan adam daidaitacce fa la sai tace da shi inni a'udhu bi rahmani minka in kunta taqiya lallai ni ina neman tsarin mai rahama daga gare ka kai in ka kasance mai jin tsoron Allah ne subhanahu wata'ala thumma nafakha fi jaybi dir'iha sai ya yi huri a cikin aljihun rigarta hatta wasalatin nafsha ila rahim har sai da wannan hurin ya isa cikin mahaifa to a lokacin da ya shiga cikin mahaifa ɗin sai ta ɗauke shi sai ta tsallaka da shi wuri mai nisa saboda yanzu tana cikin damuwa biyu ne zuwa guda uku ita ba mai zaman kai ba ita ba ta taɓa ainihin lalata ba ita ba matar aure ba ita ba baiwa ba yanzu ta ina za ta fara mai za ta ce wa mutane wa zai fahimce ta wa ma ya shirya fahimta ta don haka wannan wani abu ne wanda yake mai tsimuwa kwarai sai ta tafi bayan gari fa ajaa al maqadu ila jid'in nakhla qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya wato yaran larabawa akan ce ja'a akan ce a ja'a banu tamim su suke ce ja'a sannan banu ahalil aliya sukan ce a ja'a zaka ce ja'a bihi a ja'a bihi ya zo koko ya zo da shi duka wannan larabci ne ainihin malamai suna faɗa wani mai iya magana yana cewa wajarin sara mu'tamidan ilaikum aja'athu al-makhawashu war-raja' wato wani mutum ne yazo yana neman tallafi wurinku da taimako buƙatuwa da kwaɗayi sun dawo da shi wurin wurin wajarin sara mu'tamidan ilaikum aja'atu al-makhawif war raja'u don haka luga ce ana cewa aja'a ana cewa ja'a imam mujahid yace radiyallahu an idan aka ce al ma'anansa ainihin naƙuda ai alja'a hal makhawif naƙuda sai ta zo da ita ila jiz'in nakhla ƙarƙashin wani ɗan kuturturan dabino qalat sai ta ce ya laita ni mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya ya kai cona ina ma dai ni a ce mitu qabla hadha ina ma a ce ni na mutu gabanin wannan wa kuntu nasiyan wa kuntu nisiyan mansiya na kasance wani abu ne wulakantacce wanda yake manta da shi saboda yare ne wanda yake babu wanda zai fahimce shi budurwa a ce ta zo da ɗa ta haife shi tana shayar da shi wannan wani al'amari ne wanda babu wanda zai fahimce shi in ba ikon Allah subhanahu ba a don haka shi sa ta kira ma kanta ina ma dai a ce ita wani abu ne wulaƙantacce wanda yake ta riga ta ƙare ta mutu ta wuce a wancan lokaci ibnu qutayba yake cewa rahimahullah akan ce ja'a biha wa alja'aha ko ja'at bi alhajatu ilayk wa aja'atni alhajatu ilayk dukka wannan yare ne wanda ake faɗa in ka koma qira'at ana cewa fa a hal makhadu kuma ana ce fa hal mikhadu bi kasr al mim da yawa mimun kasra ibn kathir rahimahullah shine yake karantawa bi kasr al mim fa hal mikhadu amma sauran malamai fa ajaaha al makhadu imam qatada yake cewa rahimahullah wato naquda ta tirsasa sai da ta koma ƙarƙashin ɗan kututturen dabino akan ce makhidat tamkhadu sannan tamkhadu wa tamkhidu mikhadan da kuma makhadan akan ce naqatul makhid wato ainihin taguwa wacce ke tana naƙuda naƙuda ya kai ta ainihin ƙarƙashin bishiya sai ta ce ya laisa ni mitu qabla hadha ina ma dai a ce ni na mutu gabanin wannan wa kuntu na kasance nasiyan ko ko nisiyan mansiya na kasance wani abu ne wulakantacce wanda yake an ma riga an manta da ni ana karantawa mutu ana karantawa mitu bi kasril mim da kuma dhammil mim imam al-kisai da nafi da hamza da khalaf da haf su suke karantawa mitu ina ma a ce na mutu sauran malamai suna karantawa mutu sannan ana karantawa nasiyan da kuma Nisiyan. ibnu kafir da nafi da abu amir da ibnu amir da kisa'i da abubakar an haf su suke karantawa Nisiyan, bi kasri an nun amma imamu hamza da haf an asim suna karantawa nasiyan to menene bambancin tsakanin Nisiyan da kuma nasiyan in ka ce nasiyan ala ne fa'lan Nisiyan ala ne fi'lin ko fi'lan menene bambancin kasrun nun yi wa nunun kasra da yi ma nunun fata zance na farko aka ce yarurruka ne duk guda ɗaya kamar misali ka ce ne jisrun da jasrun kamar witrun da watrun kamar hijrun da hajrun aka ce duka yare ne guda ɗaya wani mai iya magana yana cewa ataj'aluna jisran li kalbin quda'atun wa lastu bi nafsiyin fi ma'addin wala dakal nafyu wato shine abu wulakantacce kamar da imamul farra ya faɗa nan gaba kaɗan don haka zance na farko aka ce yarurruka ne yadda za a faɗi wannan haka akan faɗi wancan imamul farra ya ce an ce annasiyu alazini fa'lo shine kunzubun da mace in ta gama al'ada take yaddawa ai kaga idan ta yadda shi ba mata suna abin da ta yi? to shine nasi sai take cewa ina ma a ce ni innan na kasance wani abu ne wulaƙantacce kamar yadda mace ke yadda ƙunzugunta ni ma an yadda ni an manta da ni abu ali yake cewa rahimahullah da kasra da fatha duka yarurruka ne gaba ɗaya amma ibn al-albari rahimahullah yace akwai ɗan ƙanƙanin bambanci in kace nisyon wato shine abin da ake mantawa amma annasiyu shine asalin mantuwan don laraba sukan ce nasituka nasiyan wani siyanan, don haka annisiyu abinda za a iya mantawa amma annasiyu shine mantuwan kasokan gaba ɗaya. wani mai iya magana yana cewa afiyul fawahishi fihimu ma'rufatun wa yarawna fi'l al-makrumati harama yace su wasu mutane ne a dai aikata alkhairi a wurinsu ba daidai bane amma in za a yi kitifi da gunzugulu da dasisa to wannan shine abin da suka sani kuma shine abin da suka fi zo imamu qatada yace radiyallahu an wa kuntu nasiyan mansiya ay la a'rafu wa la yudra man ana ni na ma so a ce ni din nan ba a san ne ba ba a ma san ko ni wane ne ba ibn al-anbar yake cewa lam akun fil ashiya'i qat ina ma dai a ce ni ban kasance cikin rayayyu ba kamar irin yadda kafiri zai nema ra'al qiyam Allah subhanahu wa ta'ala cewa yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yada wa yaqulu al-kafiru ya lay kafiri in yaga tashin hankali da fitina sai ce ina ma dai a ce ni na kasance turbaya ce kawai a don haka Maryam alaiha salatu wassalam saboda tashin hankali da kuma imuwa da firgici da ta shiga sai ta kasance ina ma dai a ce ita dinnan ba a ma halicce ta ba ba a yi ta ba saboda yadda ne bayani ba wanda zai fahimci wannan magana ba a samun ɗa sai ta wuri guda uku to ita ba wanda ta faɗa cikinsa kuma a wannan lokacin babu mai addini irin nata to wani irin bayani za ta yi wa al'umma su gane mai za ta faɗa malamai suka ce idan aka koma abin da ya shafi mudda ham tsawon wannan lokaci da ta ɗauki ciki malamai sun yi bayanai da dama kamar da na bayani amma ibn kathir rahimahullah shi ya tafi a kan cewa ta haihu ne kamar yadda mata suke haihuwa saboda hadisi ya tabbata a cikin bukhari da wasu wurare rahmatullahi alai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa tsakankanin wato kowace gaba mutum yakan kasance cikin ruwan halitta kwana arba'in sannan ya kasance gudan jini kwana arba'in sannan ya kasance gudan tsoka kwana arba'in arba'in arba'in so uku kaga ɗari da ashirin kenan wata hudu ciyar to sai a aiko masa mala'ika sai ya busa masa rai sai a tambayo shi kalmomi guda hudu zai rubuta arzikinsa zai rubuta aikinsa zai rubuta karewarsa zai rubuta makomarsa shin shi dan aljanna ne ko ko dan wuta ibnu kasir yake cewa rahimahullah to ni ana wa ganin ina ganin maryam alaiha salatu wassalam ta haihu ne kamar yadda mata suke haihuwa ma'ana da ta dauke shi ta dinga bin wannan process ɗin har sai da ta yi wata tara sannan ta haihu to ni kuma nake cewa wannan ba wani abu bane wanda yake zai zama wanda ya gagari Allah subhanahu ta'ala saboda yake fa hamalatu fantabazat bihi alfa ala rafi tufidu taqif tana amfanar da bibiya zaka ce ja'a khamis wa sa'id tare suka zo khamis da sa'id sun zo tare amma ja'a khamis khamis ya zo fa sa'id sai ga sa'id kenan da ta ɗauke ni jim kaɗan sai ga haihuwa ashe kenan kun ga ba wani lokaci bane wanda yake an ɗauka mai tsawo kuma ko da ma eh, lokacin ne wannan wani al'amari ne dai wanda Allah subhanahu ta'ala ya yi nufin ya tabbatar da wannan kuma ya tsarkake annabin Allah Isa ya tsarkake ainihin baiwar sa subhanahu ta'ala sai da Maryam sabanin abin da Yahudawa suka faɗa kai domin yana daga cikin sunnar Allah subhanahu ta'ala. idan ya saukar da aya ita wannan ayan takan kasance dalilin shiriwa ga wasu sannan kuma takan kasance dalilin batan wasu ai kaga yahudawa su sai suka jefi maryam alaiha salatu wasalam da fasikanci shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam Rasulallah, Allah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu domin su a wurin su Yahudawa, auzan billah tafiya suke suna ganin cewa Maryam zuwa ta yi ta lalata, auzan billah. Saboda sun faɗi maganganu a cikin littattafansu sun faɗi abubuwa da dama yadda dai san matsayi irin na 'yan shi'a a yau da matayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Su a wurin su, auzan billah matayen annabi ba kamammu ba to in zai zama na cewa annabin Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi soyuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to kana ga kai din nan ko ba malami ba ne kai kana ga zai yi kuma a ce ya haɗa shi da mataye watsatsu ya haɗa shi da watsatsu abokanai ga hankali kana ga hankali zai ɗauki wannan magana to in har hankalinka zai ɗauki wannan magana ina son ka ga annabin sallallahu alaihi wa sallam ina ƙaunata take ai duk abin da kake son shi kai a matsayinka na ɗan adam kakan ba shi ainihin eh, muhimmanci, kakan ba shi kariya duk abin da yake so kakan yi to yaya annabin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Aisha radiyallahu anha sau da yawa takan faɗa ta ce ya rasulullahi na faga yadda kake so Allah yake maka subhanahu ta'ala yadda ka so Allah yake yi to sai kuma a ce a'a yanzu ko kai misali kai ka je ka auri mata mai zaman kanta ana ko fahimta matar da yake misali zaune take da kanta kawai kai ba ma mata mai zaman kanta ba misali aure ma in ka tafi nema ka haɗu da aminin ka yace ina ka tafi neman aure yace maka gidan wani yace a kai kai kai ai da ka shawarcin da baka je ba ai ai ɗan mace ce ai ana fahimta saboda ana tunanin yadda mace ta baya tarbiyya ba ta samun nagartacciyar tarbiyya irin wacce namiji ya ba tarbiyya to bare mai zaman kanta kai ba za ka auri yar mace ba ba za ka auri ban na gaza ba sai kuma ce a'a fiyayyen halitta shi za ka jingina ma wannan aiki to ya kamata mu hattara mu gane sau da yawa idan aya ta zo Allah subhanahu ya saukar da wata aya ko mu'jiza to wasu sukan ɓace sakamakon wannan aya sannan wasu kuma sukan shiryu sakamakon wannan aya ai za ka ga kamar isra'i da miiraji misali Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wa ash-shajarata malunata fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya tafi mi'raji ya ga kaza ya ga kaza sai wasu suka amsa wasu kuma sai wannan bayani ya kasance dalilin batarsu don haka Allah muke roƙo subhanahu ta'ala ya sanya mu daga cikin masu fahimtar abu kuma daga cikin masu shiriwa da shi za mu dasa aya insha Allah malam sai gare ka ga tambayoyi insha Allah Allah ya ce assalamu alaikum tambaya ta malam mai azumi ne ya yin brush babu laifi mai azumi yana iya yin brush a cikin littattafai da dama sun tabbata haka akwai littafin bayanul linnas ah, ya kawo wannan magana akwai sahihu sifati eh, saumin nabi na imamul Al-Hasan as shi ma ya kawo cewa babu laifi mai azumi yana iya yin buroshi matukar zai ainihin kula da abin da zai je bakin shi na wani shi assalamu alaikum ala muna fatan alkhairi wani baban Allah ne yana kasar ikai yana sauraron karatun malam yana malam fatan alkhairi da kuma yan uwa gaba da to muna godiya Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare masa rayuwarsa a can kuma ya taimake shi da abin da ya je nema a wurin na'am ya ce assalamu alaikum yana malam fatan alkhairi malam yana so da Allah eh, su ya ji da masu zuwa karatun madalcin baya menene yanayin halittar su physical dan ya rubuta da turanci ne ke ce to ai kusan mun yi bayani a ɗaya daga cikin malamai ya ce ya juju da ma nau'o'i ne guda uku akwai waɗanda yake dudu girman su kamar tsawon shinkafa akwai wanda yake kuma su da tsawonsu ɗaya ne sannan akwai waɗanda yake masu girman kunnuwa yakan shimfiɗa kunnensa ɗaya sannan yayi mayafi da ɗaya shi abin da ya zo a cikin littafin maganganun malam wallahu a'lam Allah ya assalamu alaikum ina malam fatan alkhairi kuma ubangiji ya ji kan iyayen malam da namu gaba ɗaya amin malam wallahi ina kokarta saboda Allah tambayoyi ne kamar haka malami ma'aikacin gwamnati ne duba da yanayin da ake ciki na tsadar rayuwa kuma wani lokacin ba ma samun albashi da wuri har sai an shi an shiga tsakiyar wani watan zan iya neman loan na banki don biyan bukatun yau da gobe to in ya zama na kakuntaka Allah subhanahu wa ta'ala ke fa mani istarra fi masmasatin ghayra mutajanifin li'is fa inna Allah ghafurur rahim idan kunci ya zo malaman usul suna cewa almashaqqatu ta at taisir idan tsanani ya yi tsanani to kuma sai a nemi sauƙi, in dai har ƙuncin ne da gaske to wannan babu laifi malamai sun yi rangwame amma in ka san ba kunci bane to yi hakuri da halin da kake ciki ya fiye maka alkhairi Na sai shi ya ce malam ina aiki ne a kusa Zamfara duba da yanayin tsaro zan iya daina zuwa ko kuma in je sau ɗaya a wata saboda gaskiya akwai hatsari sosai a ciki. To, kafin ka ɗauki wannan dole sai ya zama akwai consent na su jami'ai ko shugabanni. Amma ba zai zama daidai ba ka zo ka zauna kuma a dinga biyan ka salari kuma ba ka zuwa aiki. Sai ka je ka nemi permission daga ainihin jina manaja ɗinku ko kuma DM ɗinku. Ka ce mashi to, ga halin da ake ciki lallai hanyar nan yadda ya sani ne. wani irin rangwame za a yi maka misali kana iya zuwa sau ɗaya a sati ko ko sau ɗaya a wata in ya baka permission to wannan you are free to carry on tunda ne Allah subhanahu ta'ala ɗaura mashi alhakin kulawa da ku a wurin amma ba zai zama daidai baka ko ka zauna kai on your own kuma ka je ka amshi salati na tambaye shi yace gaba yace malam eh, ya halatta a matsayina na dan eh, izala ko kuma ahlus sunna in taimaki abokina dan shi'a to hadisi ya tabbata daga muslim rahimahullah wanda aliyu radiyallahu anhu ya rawaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la'anallahu man awa Allah ya tsine ma duk wanda ya bai wa dan bid'a ainihin mafaka to kaga da wannan ba zan ce da kai eh ba dalili bid'a shi'a ta fi da kake tunanin ta mal inda akwai lokaci a zan buga muku wani clip cikin minti ɗaya ko biyu don ku gane abin da ya sa muke da zafi sosai akan ainihin ɗan shi'a amma ba kowa ba ne yake iya fahimta ya gane wannan magana su suna ikirarin cewa addininsu ne a zagi sahabbai a zagi matayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi yasa kuma mu dinnan idan ba barin haka din suka yi ba ba mu yi musu fatan alheri ba mu ganin cewa abin da suke akan daidai ne yanzu bari mu sa muku wannan clip ku gani in har kuna jin abin da ake faɗa malam sai kana ɗauka Wani abin da suka faɗa? Bari ku sake ni. ba ku ji abin da suka faɗa ba ko mm-hmm. ina zuwa Ba a sake safe ya haƙuri ko na wani zan sa malam muna da lokaci ko eh, yawa a dan yi haƙuri kaɗan a kasafu ne da kyau a ji me za su ke Yeah. Mm-hmm. abin da suke cewa auzan billah wai Allah kala na Abubakar da Umar da Usman da Muawiya da Hafsa da Aisha da Abul Hakam abin da suke faɗa kenan shi ma wannan wani malami ne nasu bari ku ji abin da yake faɗa har za ku ji da kyau malamin su ne ga abin da yake faɗa

abin da yake cewa an tambaye shi ne mai hukuncin wanda ya ce abubakar Allahu an sai ce kafiri ne mushriki ne mulhidi ne zindiki ne mana shine kafir wanda kafircin shi ya fi na kafir. to wannan al'amari ko da me ya kama ana fahimta shi sa dole sai ka sa halin da kake ciki gara ka taimaki kirista da da shi shi dama eh saboda ai qur'ani qur'ani ne faɗa innama innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum hmm. su ana rarrashin zuciyansu ne haka qur'ani yace don haka gara ka taimake shi da wani <laughs> na sai eh, wannan sanarwa ne na ƙungiya da take yada da'awar musulunci da kuma karantarwa musulunci na anguwar sunusi wannan shine taro na kusan goma sha uku ko na sha hudu da ɗaliban ilimi ɗaliban luga da kuma ɗaliban dirasatul islamiyya a ranar ashirin da uku ga wannan wata na march da ranar ashirin da hudu ga wannan wata na march karfe tara da rabi zuwa sha biyu da rabi akwai wannan taron bita da za a yi a masallacin dan fodiyo ranar ashirin da uku za a yi bayani akan makanatun nahwi al-arabi fil qira'at al-qur'aniyya manya-manyan malamai Sheikh Suleiman Samin Jibrin daga cikin manyan malamai na luga al'arabiyya a nan kasu da sauransu za su gabatar da wannan sai rana na biyu ranar ashirin da hudu ga watan march za a yi magana kan usulul fiqh dilalatul alfaz wa atharuha fi fahmin nusus shar'iyya a sheikh nadir adam alhassan da sauran manyan malamai su za su yi wannan bayani da masu ta'aliki gaba daya za a yi karfe tara da rabi zuwa sha biyu da rabi insha Allah a masallacin dan godiyo ranar ashirin da uku ga wannan wata da kuma ranar ashirin da hudu ga wannan wata insha Allah Abin da muka faɗa muka yi daidai muna fata Allah ka bamu lada lokaci ya tafi yau mu da doguwar addu'a amma insha Allah rana ita yau za mu kulla tafsiri insha Allah kuma ina so in Allah ya samu daga cikin masu rayuwa tafsirin ranar zai fita daban dan za mu yi doguwar addu'an Allah yadda kowa sai ya kokari zauna cikin alwala halin da muke ciki Allah ka kawo mana taimako eh rana ita yau in Allah ya da za mu kulla wannan tafsiri